القسم الاول قسم فرقه المعافي فاقو كوزن بي دكا فلا تتغير عن موضعها بالنية ذنوبي جاي تنزعوا دجا اندئك دا نفي نفي لا تنزع ذنوبي قواتي فاقو kwace laifi yadda hausan da aka bi daɗi nufi bai canza laifi nufi bai canza zunubi nufi bai canza saɓo ya koma lada misalu kwacin kwacin a ce maka manya da ne masjidan mali harami mutumin da ya gina masallaci da dukiya haram wannan dukiya ta haram ba za ta juye ta koma lada ba ba ta koma mai hannunka kuma ya wurin ga littafi a an ba ka duba littafi a ta ɗauki wasa na'am an gane ku don haka nufi bai canza haram ta koma halal sabo canza sako malada wannan misalin sa man yabni masjidan bi mali harami ya kasu da zalika al khaira da biyan alheri da ta misalin ka kai ta ta ta na aiwatan duk ɗaya ne na haka ne ba dama sai ce dukiya haramta koma sai dai in tuba idan ya tabbatar na su shi kenan hmm? Hmm, shi ma akwai ya danganta kafiran ne ke iri wannan suna ne a dangwale kafirin nan shugaban ƙasa ne ko gwamna eh, ina ce kafiri ne ya gina masallaci wa musulmai yana kan musulmai ko dai ne ne ne wannan da kalmar ce ta sun da kafiri zai iya yanzu ya kwanaki kamu ba so yake ba yana kan musulmai da bai bayan shi to saboda kanan nan abin da za a lura da shi tun da kafiran ne nau'i ne kala-kala da kuma idan misalin ga wani aka ce maka kafiri ne shugaba ai ba da kudin sa ba, da kudin kasa ne mutum yana da haƙƙi a ƙasa kamar yadda kowa ma ake da haƙƙi a ƙasa. wanda hasali ne dukiyar su ne dukiyar don ta Allah ce sai daga nan idan ya tsaye gina masallaci wannan ba zai ba a a na kafiri dan aljanna ne haƙƙi ne su zai takwai wasu ƙarshen kama ya danne da zama in ya gina masallaci kilo ya gina ke ɗari idan ya ɗaiɗi kuɗi ya yi makaranta allo to ƙarshen ta ya yi jami'a in ya makaranta allo guda uku na koyar da alkur'ani to ƙarshe ya gina jami'a ashirin ko talatin ya ka ga ba da Allah ya kace da mun hangen mu sai tsaya kusa yadda ka ɗauki dukiya kai me ike da suna jami'a ta kiristoci to ya kamata irin wannan kuɗin a ɗiba a jami'a ta karatun alkur'ani wannan ba da kuɗin shi ba. hakkin musulmai ne tun da ya zama shugabansu kuma dole ne arzikin musulmai na hannun shi na wadaƙa da su ya in ka je kai abota ta da shi ne ya zama ka to nan ne ka ci kayan shi sannan da kuka tafi kuka zama daya amma ya kasa kuma musulmai da hakkin ku ai na kuke so ai muku makarantar allo a fakko ce to ai ne kyau ai mun san jami'a kaza da kai ba ta ba ba mu zama mai da mu sai mu je mu duba ina jami'ar da kai a ina ina jami'ar da kai a ina ina jami'ar da kai a ina masu mu mutum na su ba ku sai masha Allah a yi makarantar Allah su amma makarantar Allah da za ka ta alƙur'ani akwai makarantar Allah ta zamani wancan masu makarantar Allah ba su ci gaba da kayan sama ta ta zamani da aka ina jami'a da ba kai mana ta alƙur'ani a yi sa. ulumul qur'anin fa a yi menene din a yi wane ne a tafsirin ko da wane ne kwaleji ce bangare ne ne zaman kansa babba in kai haka shi nan. Eh, lallai wannan ya shugabanci najeriya ya ba musulmai hakkin kamar kuma mu kalli kai ya zo ya yi mana karatu ya halatta ko bai halatta ba muna ina ya zama shugaba ya ɗebo mana ba da kuɗin shi ba ne ba kuɗin ƙasa ne jirgin ba yi ya yi cocona a inugu ya yi cocona a ina ne a kalaba ya yi ina ne a wuri kada ya ina ne ka ta sokoto ƙar'ani ta sani ta ai mata jami'a alqur'ani a ebo professional a zuba a ci. a biya su haskar ta rama a haifar da professional din duk da ba kai su ma professional din sun da dokta na mu da su a kan alqur'ani professor na mu da su a kan alqur'ani ga kuma Allah ta'addu wa la tusa sai gina wannan abu ba ciki hankalin ya yi ya ce wannan ya ne coci nawa yi coci ya yi filin coci nawa ya ba da ƙarshen ta matsalaka na bukan buka amma can in aka tashi iban ka ta fara coci a don filin da wani shugaban kasa ya iban za a je abuja daga ya fara mana zuwa idan da kahiri ne a rage da yana da kama zai na kai gani kwanan kyasa kyasan nan a kafa kai kai da yi ni kai ni kai na akwai ne na gani da kihiri ya ya fara daga wurin can daga aro ne wurin aka yi shi kenan daga nan kusan masu branching makaya suke da su ne suka mata sojoji ba ka yi bambancin su da sojoji shin sojoji ne suke gada a wurin a'a wasu ne aka ba na nufin mai kamata sojoji ne ba fari nan kuma tunda nesa nesa na gani daga inda ibara sai da na kuɗe wurin hmm? da suka danna ko cikin daji ne masu kiwon daji sun gaya mana wurin sai da ka wuri kaza sai da ka wuri kaza sai da ka wuri kaza. Kuma kawai na namu. sai daga don an samu muna muna sallah a gareji aka fasa garejin aka fada daki aka yi menene shi kenan mana masallaci kenan rijin fa eh, shi ne ai abin da ke sa wani ai baka ji ba asalin tambayan ba shi ne ya fara ta aka da ba ma mu yake ba ya shigo ne mu ina muna muna taimaka mana akan tambayar haka za ka ji ana irin waɗannan maganganu kahiri ya yi masallaci mutane ke yaɗawa suna fata ka gane wanda kuma alhali bayyana ba a ɗeba mana wajen da ba a yi komai ba abin da iya mutu nonkin ba nonkin da ake kawo na ne shi ne kawai nima magana da nake kenan ku fahimce ni sanan. To, to, to so da kana wannan ai ya kamata mu wado ai mana wannan nan kaji da zama daga makanta Allah ke ba makanta Allah ya mana ba wannan ba ka kauta ba makanta Allah ya mana ce idan wacce take kama akwai ta zamani zan ba ka duwan zan ba ka mu zauna ma irin abin da ake son eh, irin filin da muke bukata muna bukatan fili ne kama da kaza mai faɗi tsawo kaza ko a cikin ina ne a babu ba komai mu ma zamu mu je mu tsare shi ko abin nan gwari za a ba mu a ba mu wannan yadda ɗan binnin ba su kaza mu ma zamu mu je mu zauna wurin ko malarai za ku ka wurin eh. mu ko ana gina za mu dinga wani auren din da matanmu da komai za mu koma auren din mu wa ga mai ta da mawuri ba a yi hmm. Na'am. Ike da? Na'am. ya to ai wannan matacce ne tun da matacce ne sai karba ya ga ne ku ya ga kai da mushi in mutum yanzu ya yanzu ce ce kai da ne mai bayanin kuɗin hajji ce ce ka tun da kai matan yanzu ne eh, ya wani rage kuɗin hajji sai kai kuke ya abunka hmm?

da gana in dai mutum ta mai mutum ne ce bai da addini saboda kana ka ce da wani addini dan uwan sa ce za ka je makka je ce ba ni kudin cin ce ka buka tare kuke Dan in ba ce ba ya ce ne a ce kafiri ya ji ina ga a gidan kafiri ba ma ina ga gidan yana ce a ba su kudin karyawa ya je ya karya da shi ya je ya rike masa gasa ya ƙi amene to to ya biya masa kudin hajji ka tafi tare kuke kada kada Allah ya taimake ka da sai da aje da rasa zan mahi da ka kujera nan mahi ka ne an da gane ga ka tsara masa da wannan ana samu ka ba sai ka je da kan kasuwanci ba ka je ka gano tare kuke ya biya ba kujerar makka sai kuma ka koma ka da kashi ka ce to in za a je jerusalem makka a manta da mu na dama tare suke tare suke a yana kamar misali ne kamar kamar misali ne mutum ne yana yana abin nan yana yana yaron barayi suka biya masa kuɗin ma kake so dama barayi ne ku sai ma barayi ne sai ka tura abin ka ta hmm? nan ga <laughs> kwa da kwa gado daga baya tare suke ya gane ko duk abin da suke tare suke duk yadda suke tare suke yi yana so ne ka zaka halatta masa wannan a gefe sannan ya kafi yana tinkaho da sunanka ya ci dama tare kuke tare kuke ci tare kuke zuwa janaba tare kuke addini kana kai shi coci kana dawo da shi kana menene saboda kana shi mai kyau zama maka tare kuke amma da za ka dawo musulmi shi kenan sai a ba a ma kalmar shahada yanzu misalin ka dubi nan da aka ce maka an rubuto wasiƙa zuwa ga ka'abu gwamnan rome gwamna da ƙasar turawa ya rubuto takarda na ji labari mai gidanka ya kore ka to allah bai wulakanta ka ba ka dawo wurin mu mu iyaka ka da yake da ta kai ke yiwu allah yana ta afi ma da ta sami ni yanzu a ce har yana ganin ni dan wani ne sai ɗaukar da zai iya yawan wanda mutum musulun da yana zaune da yan uwansa sai wannan ka ga siyasarsa daban ba zai yi ba misalin mutumin da ya musulunta eh, eh, a cikin yan uwansa mafi yawanci duk kafirai sa kafirai kawunansa kafirai innoninsa kafirai menene ɗinsa kafirai mu ɗauki hukuncin wannan ba hukunta ɗan kano da shi eh? na yi ɗan ƙabilanci ya ga ɗan kuku sun da zai za ce maka musulmi ne gaba da bayan cikin da waje sai mu ce za mu kiyasta abin da wancan ike zaune da an na yake hulɗa da su mu ce ko mu ma kama mu dinga tafiya da shi irin haka ɗan da zai haka ba to wannan haka ai an nan ga an nuna abin da tare suke dama can harka su tare suke kamar yadda wancan yake na ba daga ce za ka yi sharhi wannan magana <laughs> ce yi ɗan za ka taimaka da jiragen ka tuna dama kai ma shi ne sai kawo mutum da kwalta sai karshen da ma roƙe shi to da Allah ka je gida ba wani da manja irin su ne suke wucewa suna sai musu floti irin su ne suke wucewa in za a sai da gida a irin Ahmadu Bello ya din nan zai ba shi kuɗi sai ya saya da gida Ahmadu ne ya saye shi amma jakar ne a ciki ga dole ka masa manja ba eh Abin ya fa na kada ma shi abu ne a sarari mutane ne sun koma yaran annan suna biyan su sau da kafa sau da kanan kuma annan suna su ko ba alheri suke musu ba suna ɗaure su suke in yi samu mai an kuwa zama su da jarkin manjar zikki litas zai ajiye masa wannan abun ba ma komai da shi a garin mu zubar da shi ma muke haba mai anguwa ko ji daɗi ita kuma anguwa nan <laughs> ita ta ji daɗi ita ita wannan annan ya fi ma musulman anguwa nan kun ji gina da da gobe in za a kai gida mai anguwa da sakunan shi ya sai fili sai gani an ne da gida gobe ya san isan gida cikin arzikin anguwa ya zama a ran shi saboda manja ta hanyar manja ta hanyar manja jan kanka sha wahala ko aljihun bai cire ya bayar kanka sha wahala ma wai ya same ta aikin ko a hannun wa ya same ta ko da aljihun bai cire ya bayar da ribar da zai wannan kujerar wannan kujerar mutum ne ya sai da kabilansa ya sai da addininsa ya sai da kabarsansa aka ba shi sannan ya fito daga bayan na da kujera an bashi har da duran da aka ce maka har ne ya ɗauki ka baya baka ya gama ke riba da kai ta inda ka sanar da ka inda ba ka sanar da ya gama ke riba da kai ka sayar da addinin ka ka sayar da kabilar ka ka sayar da al'umman ka kana zame masa ejen ne wakilinsa ne a inda duk musulmai suke ai ko yana misali a ce maka yana ɗan kwamitin masallacin aka ga an ya kace a ah, to kai wakilin su ne ashe ka tafi amma fa mun ci da kakonci ba za ka farke shi don mana mutum ba duk mutum ɗin da ka kana za ka hada ana ne na ita ne Eh. Eh, wannan wata amsa ce kuma wacce take mai kusan ta ba a filin da nake muke ba eh, muna karatu ne ina ba ta gani yauwa da kusan gudanar ake ba yake ɗan ce take iya fito ba amma sai dai wajen da ya kai ce eh to ai da san musulmi yana taimaka musu annabi na ba su abinci mu ai ga akwai ɓangaren zakka da ake kira ake ba su mu allafa ta qulubuhum sai dai haka wa'alam hmm? shi kenan wadon wadon ba wai ya yi daidai da karatun wadon an da amala eh, eh. gaskiya ne man bana masjidar bimali harami kala eh wannan fa'ina ne ta la tu'athiru fihi eh akwai wannan don na yi magana da yawa wannan ma ciki in ya tuba in yes yes eh, wannan malu haram kai kafan iri-iri ne akwai tuban kowane dukiya ka ga misali wanda kamata maka dukiya ne mai sai da giya ai ka ba dukiyar wani ɗaya ba kaga inda ito ba dukiyarsa ta zama ba amma wannan ɓarawo ne ya ɗari dukiyar mutane ko ya yi ta gwamnati wannan sai ya mai da ita tubansa wannan sai sa da Allah ne wani abu ne da ya haramta eh, aladu ke samara ya sayar da kamar yadda ke kasa ya kana dukiyar sai ta dukiya ke take ta haram to kaga wannan sai ya mai da ita kaga misali in riga ma ya tattara ya sayar da kaza ya sayar da kaza kuɗin nan babu ko kamar mai da za mai da su duk da ina ba ka zaka na daidaita ba da aka mai daidaita sai dai tuba yawwa cin hanci ko cin hanci ma shi ma bai haihuwa tunda ba za su gano in masu wanda suka da wanda zaka iya zuwa mutum iya zuwa mai daidaita eh to kusan ba dukkan gwamnati ne ba mm, mm, mm, to za a ɗauke shi misalin kaza shin da a shiga nan wurin aka ba mutum wani abu aka shiga aka yi abin da aka fita amma akwai wanda shi dukiyar ne da duma gaba ɗaya ya ɗiba ta bakin wancan yi tsawon rubuce rubucensa aka haɗa da menene aka wuce da dukiyar ya san da ya ɗaya bota amma ko wanda shi da sai a ce kawai ka ɗauke kai a shigo da ka ba ka fi ka ejiri ke ina za ka kai sa dan ka kai ta cikin gwamnati ba ka cikin gwamnati ba illa ta bari an aikata haram ya bari dai eh. yawwa ai za ka ce maka dama hukuncin ba zai zama iri ɗaya ba tuba irin waɗannan zai zama daban-daban hmm. a sake hmm. ta asarar dubu ta. to ka ga wannan dukiyar bonus ce eh. sai da nasarawa mutum ya gida wannan ko a wuri to wani aboki na kwana a kan ko wata ba da zai lafiya a yake su za a ma kuma ɗaliba su kuma malamai da limamai da aka sun zuwa a gaskiya ne gobe wani ma ce zage yi shi ina da haramun

Eh, eh to wannan sai an bai da su duk da an san inda ka ɗebo su an san inda ka ɗebo su ya eh. da ma an san ce sai wannan kawai an san in dai abin ba sanata ne an san inda ka ɗebo shi a mayar shi ne tuban wanda ko dama wanda ke bai da kaman irin wancan wanda muka faɗi a baya shi ka gaba da ka ɗebo shi ka sai da kananan tuba zaya ya sai da don irin wannan bazin an tashi bude shi kafin dole za a ɗauko ɓangare ɓangare ɓangare ɓangare kowane an ɗaga shi saba sai an gano ga inda yake ga yadda za a hukunta shi ga yadda za a sarrafa shi amma to yanzu da gani ga yadda Allah ya mai da Sai yi muka koma yara su wancan da yake da suna wai zai ke sai kuna garin ku kuna fada in sha garin ku amma duk shekara kuna biyan haraji zuwa wata kafa da ga kudin ne kake malin shi to Ya san muna da raniya da ijiya na kuma duba ya sai an diba in ba wani abu ba cin haram da muke kiyaye tsakanin mu in ba mu kan gaskiya da gaskiya malam da ya zama kwasu kanmu ba isa a shigo a ba mana kaza ba ba a shiga a kwashi ka a zo a ɗebi kayan a ƙasar na aje can a jirka a kawo mana abincin shekaran jiya sai su ce sabon ba za a mana haka ba san mai jinya wannan suka mutu har da sirar mu ba ta goge fa ya zan billahi zo ku bari mu kawo nan ko ba kuma da an haska fitila yi لا تؤثر فيه هو فإن لم لا تؤثر فيه فإن فإن فإن قصد الخير فإن قصد الخير بالشر شر آخر فإن قصد الخير بالشر أن يعني شر آخر مثل الهيري أما دكاين شري هو شر اللي shi ne wancan magana din na yayi a ga mutum alheri yake nufi da wannan gini to amma kuma da kayan sharri ka ga wani sharri ne daban fa innal khairat lalle alkhairai innama tu'rafu kaunuha khairat ana sanin su alkhairai ne bi shar'i ya ga magana ka kenan da mutumin ka alheri ana sanin sa dama alheri ne a mata hanyar shari'a فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا أو أن أن شر بكم الذل هاي هاتا هاي هاتا وأنا اقوم ملك أرضا أقول ايه إيه إيه eh to ai kusan mutum ka ga misalin kamar du'atu wanda aka tashi za a gyara a yanzu idan cikin waɗannan idan lokacin karfinka bai kai ka faɗi abu ba an ka za hana ka ɓullowa